يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ji kansu da rahama yau muna ranar biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar hudu ga watan biyar ko shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da shirin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a karatun da ya gabata mun kammala bayani akan hadisi na goma yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga hadisi na goma sha ɗaya wa an abil abbasi an karɓo daga baban abbas abdullahi bin abbas bin abdulmuttalib mai suna abdullahi ɗan abbas ɗan abdulmuttalib radiyallahu anhuma Allah yarda da su an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fima yarwi a rabbi daga cikin abin da yake rawaita daga ubangijinsa tabaraka wanda albarkatunsa sun yawaita alkhairinsa ya yawaita wa ta'ala kuma ya ɗaukaka ƙala ya ce inna allaha kataba alhasanat haƙiƙa Allah ya rubuta kyawawan ayyukan bayi wasayyi'at da munanan ayyukan bayi thumma bayyana zalika sannan sai manzo yi bayanin yadda rubutun zai kasance ko yake kasancewa faman hamma bi wanda ya himmatu da aikata wani kyakkyawan aiki falam Ya-Amalha, amma sai kuma bai aikata wannan kyakkyawan aikin ba tabaraka الله تبارك وتعالى hu Hassanatan Kamila. Allah zai rubuta wannan himmatuwa da bawa na aikin kirki kuma bai ba wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka zai rubuta wannan abu da bawa ya himmatu da shi a gurinsa Hassanatan kamila a matsayin anyi wani kyakkyawan abu cikakke guda. wa in hamma biha idan kuma ya himmatu da aikata kyakkyawan aiki fa'amilaha sai ya aikata wannan kyakkyawan aiki kataba Allahu ashara hasanati to Allah zai rubuta wannan kyakkyawan aiki da ya aikata a matsayin ina da lada goma ko sakayya goma ila sabi'i mi'atin har zuwa wato ninki ɗari bakwai ila sab'i mi'ati dha'fin har zuwa ninki 700 ila adhafin kasira daga nan kuma har zuwa ninkin baninkin mai yawa wa in hamma idan kuma bawa ya himmatu bi sayyi'atin da aikata wani mummunan aiki falam ya'malha amma sai bai aikata wannan mummunan aikin ba abin ya takaita iya himmatuwar yi ba ai ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan Allah zai rubuta masa a matsayin wani kyakkyawan aiki da i cikakke guda tunda ya fasa aiwatar da mummunan aiki wa in hamma biha idan kuma ya himmatu da aikata mummunan aiki amilaha sai ya biye wa zuciyarsa ya kai ga aikatawa kataba Allahu sayyi'atan wahidatan Allah zai rubuta wannan abu da i a matsayin mummuna guda ɗaya tak muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaici wannan hadisi za mu koma mu biyo bayan sa kamar da muka saba da farko wannan hadisi marawaicinsa sunansa abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib wannan shine sunan wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ijiyo mana wannan hadisi daga manzo ana masa alkunya da abul abbas baban abbas sunan mahaifinsa abbas sunan ɗansa abbas ake cewa da shi baban abbas ɗan abbas sahabbai suna da ƙoƙarin yin haka su sanya sunan iyayensu a ‘ya'yayensu wannan daga cikin wato alkawari na ‘ya'ya game da iyaye cewar wani abu za ka yi na kyautatawa sunan mahaifinka ya ci gaba da wanzuwa da ɗorewa saboda abin alkhairin da maka kai ma bari kai matukuci da sakayya dangane da abin da ya shafi kabilarsa kuma ba ƙuraishe ne ƙabilarsu ɗaya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hashimiyun kuma ina cikewa ga kakansa hashim kaka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka shi ɗan gida ne an haife shi kafin manzo annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kaura daga Makka zuwa Madina da shekara uku ma'ana an aiko manzo da shekara goma aka haifi Abdullahi dan Abbas kafin ya bar Makka da shekara uku ya tafi Madina Allah ya ikonsa aka haife shi dangane da abin da ya shafi matsayinsa malamai suna kiransa maliyan ilimi eh maliya na ilimi sannan ana ce masa tafintan alkur'ani in kana neman wato wanda za ka ji alkur'ani kamar kai ka ce wato shi aka saukarwa da bayanan komai ya kiyaye to shi ne abdullahi dan abbas ina daga cikin fitattun malamai cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ta dalilin albarkar addu'ar da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya masa ya inganta cewar manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya masa addu'ar Allahumma allimhu alkitab ya Allah ka sanar da shi littafin littafinka alqur'ani kuma manzo ya yi masa addu'ar cewar Allahumma faqihhu fiddin ya Allah ka bashi fahimta mai zurfi a addini to albarkacin wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya idatar da shi da zamowa maliyan ilimi tafintan alqur'ani saboda baiwar da Allah yi masa ta kai ga sahabin annabi Umar Allah ya yarda da shi yana cewa in ba ku san Abdullahi dan Abbas ba to shi ne dattijan saurayi Allah ya masa baiwa harshe mai tambaya ga kuma zuciya mai hankalta al'amura ma'ana shi ne yake bayani akan abdullahi dan abbas umar yake gaya wa sauran sahabbai saboda ganin yadda ya jawo shi jiki fiye da sauran masu irin shekarunsa cikin sahabbai umar dan khattab ya jawo shi cikin wato ainihin majalisarsa in za a yi zama sai da shi Kace ya kai mana haka umar ga 'ya'ya irin namu duk masu irin shekarunsa amma shi sai ka jawo shi ka bar saura kuma ce a da dalili in ba ku san shi ba shi ne dattijan saurayi ga tambaya ga kuma kiyaye abin da aka ci wannan yasa na jawo shi don mu karu da abin da Allah ya masa bai wasu. Allah ya karɓi rayuwar wannan sahabi na annabi Abdullahi dan Abbas a garin ƙa'i a shekara ta 68 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma na cewa 67 to sai gane da abin da ya shafi hadisin da ijiyo mana daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya goya da cewa fi ma yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da shi manzo yake rawaita daga ubangijinsa wanda albarkatunsa da alkhairinsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka to a daidai wannan gaba malamai sun ƙare mu da ilimi da cewa zantuttukan da ake raba wa Allah subhanahu wa ta'ala sun kasu gida uku kashi na farko alƙur'ani mai girma zancen Allah ne lafazinsa da ma'anarsa aike ne saƙo ne kai tsaye daga Allah zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam to wani na daga cikin abin da manzo ike sanar da al'umma wanda ike raba wa ubangiji Allah ya ce sai ya faɗa sannan suke cewa akwai kuma na biyu su ne littattafan da Allah ya saukar kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin a canza su a gurɓata su a jirkita su in ka ɗauki gurɓatacce a yanzu jirkitacce to ce Allah ya ce kai tsaye saboda ba yadda ya saukar da shi yake ba da haka yanzu harkar su bible harkar su injila harkar su zabura a karɓa da haƙuri ne a dai faɗa kaka ƙaryata kaka gazgata. da yiwuwar daidai ne in an faɗo inda ba a sauya da yiwuwar ba daidai ba ne in aka faɗo inda aka sauya to wanda bayani izo a dalili na shari'a na musulunci da muka san cewar an sauya to dan ka karyata ba kai laifi ba saboda qur'ani ya faɗa abinda yake cikin nasu wanda kuma lokacin an koma musu za ta ba haka ba so da haka wannan su ma suna daga cikin in an ce abin da aka jiyo daga ubangiji to littafansa ba wanda ba qur'ani ba wanda ba su kayya qur'ani ba domin shine mafi daukakar su to nan ma ana cewa in an ce abin da aka samu daga ubangiji zaka iya cewa littafansa da ya saukar kafin gurbata su kafin kuma aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa na ukun su kuma cikin zantukan da aka raba wa Allah su ne hadisan da ake kira al-ahadithul ilahiyya ko a ce al-ahadisul ko a ce al rabbaniya rabbaniyya ana gaya musu to wannan hadisin da muke ciki yau yana ciki saboda manzo da zai faɗa bayan abdullahi ɗan abbas ya ce daga manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare sai ya ce fi ma yarwi an rabbi daga abin da shi kansa manzan yake rawaitowa daga ubangijinsa to wannan yana daga cikin hadisan da ake kira al-ahadisul qudsiyya hadisai masu tsarki na musamman sannan bayan haka malamai suna ambatawa da cewa hadisul qudsi shine dukkan hadisin da aka samo shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta salon da zai faɗi maganar ya jingina cewar Allah ya ce ko daga Allah ubangiji na kaza to irin wannan hadisan su ake cewa hadisul qudus malamai suke cewa wajen rawaito su suna da siga biyu suna da salo guda biyu ko dai a ce fi ma yarwihi an ko fi ma yarwi an kamar da muka ji a wannan lafazin wasu lokutan kuma na biyu sukan ce qala Allah ta'ala fi ma rawa anhu rasuluhu malamai sukan faɗa ko lokaci sai a fara faɗo cewar Allah maɗaukaki ya ce daga ire-iren zantuttukan da manzansa ya rawaito daga gare shi tonas ne siga biyu da ake bi ko ake amfani da su wajen hakaito hadisi kudisi sannan malamai suna cewa bambancin hadisul kudisi da kuma alkur'ani mai girma shi alkur'ani mai girma da lafazinsa da ma'anarsa duka tafiyayyu ne daga Allah subhanahu wata'ala aka taso mala'ika jibril izo isar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ku hadisul qudsi lafazin daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anar ce take tafiye daga Allah subhanahu wata'ala an gaya masa ma'anar shi kuma ya farta ta da lafazin bakinsa shi manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce manzo yakan sami wannan ruwaya daga ubangijinsa ta salon a kimsa masa arai. ma'anar abin da ake so ya faɗa da lafazinsa sai a kimsa masa a sai ya rawaita ce daga ubangiji kaza kaza kaza wasu lokutan kuma a bacci ake sanar da shi tunda su dama mafarkin annabawa tabbas gaskiya ne su za ku sai ya faɗi abin da aka sanar da shi a mafarkin ice ubangiji ya ce kaza kaza kaza kaza to malamai suka ce wani na bambanta wato anin alkur'ani da hadisul abu na gaba da suke faɗowa don bambance alkur'ani da hadisul kudusi suna ambata cewa shi alkur'ani mai girma wajen tabbatar da shi da karɓarsa da har muka same shi a yanayinsa na alkur'ani ba a karɓa aya a tabbatar da ita a aya sai an samu wato jinta daga sahabbai barkatai ayar yi jingim sana ke tabbatar da cewa e wannan ayar haka manzo iko da ita sai a ce a rubuta ta da haka har aka kai ga hada qur'ani har muka same shi amma shi hadisul qudusi ba a ɗauki wannan salo a kansa ba wajen tabbatarsa ana iya karɓarsa daga wasu adadi na sahabai tsararru ma ba sai an sami gangami ba malamai suka ce wannan ma yana bambanta eh, al-ahadisul qudusiyya da al-qur'ani mai girma sannan suna ambata cewa daga cikin abin da yake da bambanta alkur'ani da hadisul qudusi an bautar da al'ummar musulmi da amfani da karanta alkur'ani a matsayin abin da zai iya baka damar kai karatun sallah a karɓa ka sauke wa kanka abin da aka ɗora ba amma ba za ka ce to ai tunda qur'anin nan zancen Allah ne hadisul qudusi din nan zancen Allah ne kai kabbara kawai ka ce fi ma yarwihi an rabbihi kaza kaza kaza kaza an gane ko suka ce ba a bautar da mu da yin sallah da hadisul qudusi ba wannan mana daga cikin bambancin alqur'ani da hadisul qudus sannan an sanar da mu cewar wanda ya zama gwani na gwanaye a sanin alkur'ani duk inda yake tafi mala'iku ne suke raka shi amma ba a faɗa ka akan hadisul qudus ba da kuma cewa duk baki guda ɗaya a cikin alkur'ani in ka faɗe shi ka dace kana da lada goma to ba a faɗa ka akan hadisul qudus ba an fahimta to waɗannan malamai suna ambata su a matsayin bambanta hadisul qudsi a kasancewa su zancen Allah da kuma alqur'ani na kasancewa su shima zancen Allah to bayan wannan bayanan da malamai suke faɗa na kashe-kashen zantuttukan da aka jingina ga Allah na cewa akwai alkur'ani da shine mafi daraja mafi ɗaukaka akwai littafan manzannin da suka gabaci annabi Muhammad kafin jirki tasu da gurɓata su da kuma al-ahadisul da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangiji sai sukan dawo kuma malamai su to in muka kalli kuma abin da aka samu daga wajen manzo to hadisai iri biyu ne akwai hadisai ƙudusai akwai kuma hadisan da ba ƙudusai ba wanda manzo su ko baya cewa daga ubangiji kawai sai da ajiya yi ko to wannan su hadisan da suka fi wato anin yawa suka fi rinjaye a cikin zantattukan manzo sallallahu alaihi wasallam to sannan bayan haka ci gaban hadisin sai manzo yake cewa inna allaha kataba alhasanat wasayyi'at haƙiƙa Allah ya rubuta kyawawan ayyukan bayi da kuma munanan ayyukansu to a wannan gaba ma malamai su suke cewa rubutawar da Allah ya yi wa ayyukan bayi kyawawa da munana ina kunsar ma'ana biyu ma'ana ta farko magabacin rubutunsa da ya yi tun kafin samar da bayin ma'ana ta biyu rubutunsa da ibiyo wanda ya gabata wanda ike afkar da shi a lokacin da bayi suke aikata aiki. magabacin rubutun Allah subhanahu wata'ala na ayyukan bayi kyawawa da munana shine wanda i alauhul mahfud da sanda ya samar da alkalami ya umarce shi da ya rubuta dukkan abin da zai faru a duniya daga farkon ta har zuwa ƙarshe to a wannan lokacin an rubuta duk abin da bayi za su masu kyau da marasa kyau to da aka ce inna allaha hasanati wa sayyi'at wannan ma'ana za ta iya dauka ciki sannan suke cewa kuma har wa yau wannan bayani da Allah yi ya faɗe shi a ayoyi daban-daban daga ciki akwai cikin suratul qamar aya ta 53 da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar duk wani abu da ka sani karami da duk wani abu da ka sani babba an rubuce shi a sadarar da aka rubuce shi a lauhul mafus yadda ake bude fayil a ce a shafi na kaza sadara ta kaza to ubangiji ya rubuce kowane abu da ka sani karami da babba to katabal hasanatu wa sayyi'at sun shiga ciki sannan bayan haka malamai na ambata cewa to wannan rubutu da Allah yi babu wani mahaluki da ya san shi babu wani bawa duk matsayinsa duk darajarsa ko a mala'iku ko a mutane ko a aljanu da ya san wani abu daga cikin abin da Allah ya rubuta a lahul mafus shi kadai yake banta da sanarsa rubutunsa kuma wanda ke biyo wancan rubutu da yake na farko to malamai suka ce shine rubutun da yake na kyawawan ayyukan bayi da munanan ayyukan bayi ta salon umartar mala'iku amma an danganta rubutun gare shi saboda shi ne ya sa su su yi kamar yadda aka danganta rubutun farko gare shi tare cewar alƙalami ya sa ya rubuta saboda shi ya sa alƙalamin ya rubuta an fahimta ko? saboda haka kenan dai rubutunsa ne saboda haka rubutunsa da ike na biye da na farko yana kasancewa ta salon umartar mala'iku su rubuta kyawawan ayyukan da bayi suka yi da miyagun ayyukan da suka yi gwargwadon yadda wato falala da hikima da adalci na ubangiji ya bayar game da wannan akwai ayoyi na alkur'ani suke tabbatar da haka suke da fito mana da abin da wannan hadisi yake gaya mana a wannan gaba idan muka koma cikin suratul infitar Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ya ce haƙiƙa akwai wasu mala'iku akwai wasu bayinmu da suke ba da kulawa a kanku ku mutane kiraman waɗannan mala'iku masu daraja ne da martaba katibin masu rubutun abin da kuke yi ne ya'lamuna ma taf'alun suna ma da masaniyar abin da kuke aikatawa wanda sai tabbatar da cutu shi wannan rubutun na daga baya bayan saninsa da Allah yi mala'iku ma sun sani an fahimta shi ma bawan da yi abin da ya yi ya san yi ko so da suka ce to wannan rubutun ya bambanta da wancan da ya gabata da Allah kadai yake banta da sanarsa sannan banda wannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu qaf ina ga mana ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani bawa da zai furta wata kalma face akwai mala'ika raqibun atid da suke hagu da dama kowannen su yana aikin rubutun abin da to waɗannan ayoyi sun tabbata mana da abin da wannan hadisi ke gaya mana na rubutun abin da bayi suke aikatawa mun ji rubutun farko alƙalami i da umarnin ubangiji rubutu na biyu mala'iku ke yi da umarnin ubangiji rubutun farko Allah ya kaɗaita da saninsa na biyu mala'iku ma sun sani sannan kuma bawan da ya aikata abin da ya aikata shi ma ya san ya aikata kuma ya san an gama ana rubutawa Allah ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba duk abin da ka sani min kididdige shi a rubuce babu abin da zai bata to sannan a ci gaban hadisin da muke sai ya ci gaba da cewa thumma bayyana zalika sannan sai manzo ya bayyana haka ma'ana i bayanin yadda rubutun yake wakana wani rubutun rubutu na biyu wanda mala'iku suke da umarnin Allah ko sai manzo i bayanin yadda yake wakana yana mai cewa faman hamma bi hasanati wanda ya himmatu ya sa a ransa zai aikata wani kyakkyawan aiki falam ya amalha amma bai kai ga aikata shi da gabbai ba zuciya dai tariya ta kudirce ta sa a rai zata katabaha Allahu indahu hasanatan kamila to ubangiji zai sa a rubuta wannan himmatuwa da nufi da i a matsayin kyakkyawan aiki cikakke saboda kyakkyawan nufi ƙudiri mai inganci mai kyau ibada ce Allah ya umarni gaba ɗaya ce waf'alul khaira ko ku aikata alkhairi aikin nan da zuci ne da baki ne da gabar da ba su bane an dai umarce mu da haka to kana yin nufin alkhairi ka aikata alkhairi an fahimta to ko ka aikata a aikace dan gasgata abin da zuciyarka ta kullata tariya ta himmatu ko baka aikata ba ladan wannan nufin da himmatuwar ya samu Allah ya ce kamila cikakke ba ta waya a ciki a nan malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala na sanar da mu ne falalarsa da yalwar jin kansa na yadda yake saka wa bawansa da ya ba da gaskiya da shi ya miƙa wuya da kyakkyawan sakamako cikakke akan himmatuwa da i kyakkyawar himmatuwa da aikin kirki in dai ka himmatu da aikin kirki ko ka aikata ko ba ka aikata ba to wannan himmatuwar ba ta tafiya a banza sai an baka sakayyata sannan da ya ci gaba da cewa wa in hamma biha idan kuma bawa ya himmatu da kyakkyawan aiki fa a ya aikata aikin katabaha Allahu ashara hasanati Allah zai rubuta kyawawan ayyuka goma sakamako goma ga wannan aiki da bawa inufa ya kuma aikata ila sab'i mi'ati dha'ifin har zuwa ninki 700 ila adafin kathira zuwa ninkin baninkin masu yawa to shine malamai suka ce anan abin da ake nufi duk bawan da yake kyakkyawan nufi yayi kyakkyawan ƙudiri sannan ya bi bayan kyakkyawan ƙudirin nasa da kyakkyawan aiki na wannan kudiri da i kinan ya haɗa nufi da aikatawa a aiwace a fili ƙarara har ma wani bawan zai iya fahimtar wane yana aikata aikin kirki kaza saɓanin da san da ya ƙudurta bai aikata ba bawan da zai iya sani sai Allah an fahimta ko to kaga wancan rubutun da ake na farko na himmatuwarsa shi yasa aka ce Allah zai rubuta saboda mala'iku ma ba a sanar da su abin da ke zukata zai ce bawa na ya himmatu da kaza a rubuta masa shi yasa kenan shi ya rubuta dan shi yace a rubuta rubutunsa ne su kwafeyin suka yi an fahimta ko to sai a ce ku rubuta masa ya himmatu da kyakkyawa idan ku ya aikata su ma shaida ne ko kafin kuma ya aikata sun san nufi yana da gayar aiki su da in suka ga ya aikata to sai a sanar da su eh wannan abin da ya aikata ya yi daidai da nufinsa kyakkyawa goma za a rubuta masa to shi ne malamai suka ce da aka ce goma za a rubuta masa wannan a karamin takadiri kenan a mataki mafi karanci karan farko goma za a rubuta saboda aiki ya gazgata nufi idan an kai shi ga matakin gaba daga goma ba za a tsaya ba sai an kai ɗa ɗari bakwai sha'a wannan kyan nufin da kyan aikin ya kai ya kawo ɗari bakwai za ku rubuta masa ba goma ba ka da su suke rubutun to sai sitiris a ta tunanin ya no zamarin mu ne to amma shi mai sawa a rubuta zai ce kaza za a rubuta sai ko su rubuta to shi ne ɗaya daga cikin malamai da suka yi sharhin wannan hadisi yake cewa to wannan fifiko da ake samu daga goma ɗari bakwai ninkin ba ninkin yana ginuwa ne akan kyakkyawan nufin bawa da ta ce niyyar da i abin da ike so i ga Allah himmatuwarsa da iya tafi Allah da ita sannan kuma ibiyo bayan himmatuwar da yin biyayya ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. a aikin da ya aiwata saboda haka duk sanda bawa ya zama nufinsa tatacce ga Allah duk sanda aiki na bawa ya zamanto ya bi da shi ya yi shi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar to duk sanda ibada ta fi cika kuma ladan ya fi yawa saboda haka da aka ce goma ɗari bakwai ninkin ba ninkin da yaya ake sanin wannan fifikon ko me yake sa wani a bashi 700 wani goma wani kuma ninkin ba ninkin fiye da 700 eh karfin taciyar ibadar ga Allah ne da kuma ƙoƙarin bibiyar koyarwar manzo a wajen aiwatar da aiki dan haka sai kai sallah in yi sallah tawa fita taka ko taka tafi tawa tare da cewar sallar ta azahar ce da ni da kai kuma mai yiwuwa yanayin ɗaukar lokacin da muka yi mana iri ɗaya amma me in kyan niyyar ka yi kera nawa to za ka fi ni idan a wajen aiwatar da wani zikiri ko wani abin da ya kama da haka ko yadda ka shimfiɗa hannunka ko yadda ka tsaye da ƙafarka ya fi nawa daidai da yadda manzo ya koyar sai ka fice an fahimta ko to ta haka ake samun wannan fifitar kisa sai ga duk kuna tare amma inna akarmakum inda Allahi shi ya san wanda ya kera wani a ciki to sannan bayan haka da manzo yake cewa wa man hamma bi sayyi'atin wanda kuwa ya himmatu da aikata mummunan aiki falam ya'malha amma sai bai kai ga aikatawa ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila to anan Allah zai rubuta masa kyakkyawa kyakkyawa guda cikakke ba gibi wanda ya himmatu da kyakkyawan aiki bai kai ga aikatawa ba cikakken lada ko wanda ya himmatu da aikata mummuna bai kai ga aikatawa ba ya fasa cikakken lada guda an fahimta? eh shi mai a rubuta zunubi ma sai aka yi masa falala to tunda ka fasa mummunan can to alfarma za a yi maka an gafarta nufin da kai za ma a baka lada sai dai guda ɗaya ne cikakke an fahimta to shi ne malamai suke cewa wannan hikima ce ta ubangiji da falala da yalwar jin kai nasu in ban da haka ai tun da ya ce a aikata alteri ka fara nufin sharri to ko da ka fasa ainihin nufin sharrin ya faru to sai ce a shi mai yafiya ne mai rangwame ne mai yalwar rahama ne tun da ka fasa sharrin da ka nufa to shi kuma sakayya zai maka da kyau saboda fasa mummuna ai kyakkyawa ne kyakkyawan zai kalla ba munin zai kalla an fahimta ku Allah mun gode maka na'am inna da da eh akwai nusukar da take da wannan akwai cewar wato Allah zai rubuta masa wannan ladan a gurinsa indiya din ai shi bawan bai san a ina aka rubuta ba ko ya dai ji kamar da yanzu muke bayanin ana ta rubuta mana an rubuta wasu kuma ko to amma ina rubutun yake indahu ina can gurin wanda ya ce ayi an gane saboda ai in sun rubuta duk sati litinin alhamis ana zuwa a kai masa ga abin da muka rubuta sai a karba to yana nan gurinsa a ji kuma shi abu baya bata a gurinsa bari a ce an ji an yi gobara fayil fayil din sun kone <laughs> an gane ku ko da za su kawo sun kawo su faɗin ba su kawo su ba na ya asuna Allah ba irin naku masu kula da fa'al fa'al din ba shi saboda baka ba da wani dan abun hasafin ma sai ki shiga da fa'al ko to ya ci gaba da cewa wanda ya himmatu da aikata mummuna amma sai ya fasa to za a rubuta masa kyakkyawa cikakke wa in hamma biha amma in ya himmatu da mummunan aiki fa amila sai ya aikata katabaha Allah kamar da yake a wani indahu Allah sai rubuta masa wannan abin da ya aikata a gurinsa sayyatan wahida mummunan aiki ɗaya tak tunda mummunan nufi ɗaya ne to mummunan aikin sa kai sama ya zama ƙwaya ɗaya tak ita ba a rubanya ba tunda an hana shi ya hanuwa to ku sa masa laifin guda goma da irin wancan da aka baka ladan goma sai to tunda ya ki jin abin da ga masa kusa masa sakayyar goma nan ma adalci ne ai kai kai taurin kai an fahimta to amma saboda wa rahmati wasi'at kullu shay ghalabat kullu shay jin kan ubangiji yarin jayi wato ainihin fushinsa yarin jayi azabarsa yasa sai aka ce to mummunan tunda ya nufi ya kai ga aikata ku ɗauki wato ainihin sakayya ta munin abin da ina zunubi a sa maɗaya yadda i ɗaya laifin to sakayyar ma ta laifin ta zama guda ɗaya to dangane da abin da ya shafi wannan shine malamai suke cewa abin da gabar take gaya mana duk bawan da iyaki zuciyarsa ya yi fama da ita wata dama ga ɗabi'ar ta innan nafsa la'ammaratun biso illa ma rahima rabbi ɗabi'ar zuciya mummunan aiki take saƙa ma take umarta ka da galibi to wanda yafi fi ƙarfin zuciyarsa akan abin da ta saƙa masa ta raya masa ya himmatu zai yi ya rinjaye ta sai ya fasa to ai anan ya yi ƙoƙari shi yasa sai Allah ya ce to duk da da ya yi mummunan nufi to mu ma za mu masa alfarma tun da ya fasa a sa masa lada guda cikakke ai yayi ƙoƙari ya yaki zuciyarsa akan ya biye mata ayi mummuna so haka wanda ya saba wa zuciyarsa ya fi ta akan abin da yake ya ci karo da gaskiya irin jayeta to sakayyar da Allah subhanahu wata'ala zai masa zai bashi kyakkyawa cikakkiya idan kuma ya kai ga aikatawa ya yi mummunan nufi kuma ya aikata aika wanda i mummunan nufi kai i fasa kyakkyawa cikakkiya ya yi mummunan nufi kuma ya kai ga aikatawa sai aka ce ko ba shi sa ya ɗaya tak sai ba a ce cikakkiya ba shi kansa mummunan laifin da za rubuta ba a ce maka kusa ma cikakken laifi ba yadda zai ja jikinsa ko ya ka ce kusa masa ɗaya tak shi wannan ma yana nuna ƙanƙantar abu to shi ne malamai suke cewa daga cikin ayoyin da suke tafiya akan wannan zubi na wannan hadisi suke da fito da shi akwai faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratul an'am aya ta 160 inda yake cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki ɗaya tak to yana da lada goma kwatankwacin aikin da in kyakkyawa guda a nan wanne ta faɗa ayar wanda ya kyakkyawa ya yi nufi ya aikata an gane Ka in ka fahimci hadisin in ka ɗauko za ka goya da wannan ayar sai ka ce eh wannan da aka ce goma da ya nufa ya aikata kenan wannan ayar ba ta faɗo wanda ya nufa bai aikata ba amma ta faɗo wanda ya nufa ya aikata sai baka dama ka fahimci ayar ka ce eh wannan goman da aka ce na wanda bayan ya yi nufi ya bi da aiki ne kuma wani abin ta faɗa ƙarancin abin da za a shi ne saboda hadisi ya faɗa ana kaiwa bakwai ana kaiwa ninkin ba ninkin an fahimta wa man jaa bis wanda ko zo da mummunan aiki guda fala yujza illa mithlaha ba za a saka mar da wani sakayya na zunubi ba sai kwatankwacin wannan aikin da i ƙwaya ɗaya mummuna to sakayyar ma kwaya ɗaya mummuna wahum la yuzlamun Allah ya ce ba za a zalunce su ba fa wanda zai mummuna ɗaya a ce ku rubuta masa sakayya fiye da ɗaya ta munin aikinsa ba wanda zai kyakkyawa ɗaya ya aikata ya yi nufi a ce kuma a bashi wato sakayya kwaya ɗaya jan a shi goma ne mafi karanci ba za a zalunci baya akan wannan tsarin da Allah izartar kuma yake gudanarwa ba to kun ga da aka ce wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda izo da mummuna ko ba za a saka masa sai kwatankwacin wannan mummunan daya sakayyar ma daya ce to wannan ya nufa ne ya aikata ko yadda hadisin yake gaya mana kenan da da ya nufar bai aikata ba me zai biyo baya lada da cikakke guda ɗaya an fahimta kaga sai ka fahimci ayar ana abin take nufi wanda ya nufa ne kuma ya aikata wanda inda baka san wace hadisin ba sai ka ɗauka har wanda ya nufa bai aikata ba ma haka ne kaga sai ka goya hadisi da aya za ka fahimci alkur'ani sai ka goya wa aya hadisi sannan ka fahimci ta sannan faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul baqara aya ta 261 yake cewa masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim sai Allah ya ce kwatankwacin wanda suke ciyar da dukiyoyinsu in ka ji an ciyar to sai da kanufa kafin ka ciyar kenan sun himmatu da kyakkyawan aiki na ciyarwa kuma suka kai ga aikatawa to kwatankwacin abin da za su samu inda har sun yi fi sabilillahi da nufinsu da aiwatarwar da suka yi tsakani da Allah ya ne tsakani da Allah a nufi ya zama Allah suka nufa ba wani a cikin ba shi ba ya ne fi sabilillahi a wajen aiwatarwa yadda manzo ya koyar suka yi an fahimta ko to wanda suka yi kamar habbatin kwatankwacin su kamar wata kwaya ce ta hatsi da aka shuka ta ɗaya ta an bata saba sanabila sai ta fito da zangarniya kara kara na shukar ƙwaya bakwai fi kulli sumbulatin a duk zangarniya ɗaya mi'atu habba ita kuma sai ta fitar da ƙwaya ɗari to tunda zangarniyoyin guda bakwai ne kuma abin da suka fitar kowannensu ɗari ɗari ne an samu ɗari nawa ɗari bakwai wallahu yudha'ifu liman yasha kuma Allah yana iya ninninkawa sama da haka shine azabin kafira din can shi ma ga wanda ya so Allah ka so ka nannanka mana wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar rahama ne da jin kai ga bayansa kuma masani ne duk abin da suke aikata to bayan wannan lafazi da muka ji da ayoyi da bayanai na malamai da yake da fito mana da shi garai wannan dai hadisin imam muslim ya rawaice shi da lafazi wanda ya fi wannan lafazin da muka ji fito da ma'anarsa sarari sannan shi hadisin da zamu ji yanzu wanda imam muslim ya rawaita an samo shi ko an jiyo shi daga wajen sabon annabi abu huraira Allah ya yarda da shi mu kuma wanda muka faɗa yanzu an karɓo shi daga abdullahi dan abbas to gani abu huraira an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abi hurairah Allah yarda da shi yake cewa an muhammadin rasulullah ko rasulillah daga manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ce, kenan ya rawaito shi kansa idza tahaddatha abdi bi an ya'mala hasanatan idan na ya zantar da kansa a zuciyarsa na zai aikata wani kyakkyawan aiki shine fa in hamma an gane ko bi hasanati an gane fa man hamma bi hasanati to sai na aka faɗe shi da cewa idza tahaddatha abdi bi an ya'mala hasanatan idan na ya zantar da zuciyarsa ya zantar da kansa zai aikata wani kyakkyawa Fa'ana ana aktubuha lahu hasanatan to ni tun daga wannan nufin da i na kyakkyawa zan rubuta masa sakayya kyakkyawa malam ya amal in dai mutukar dai bai aikata ba ya tsaya iya nufin iya zantar da zuciyar fa iza amilaha amma idan ya aikata fa ana aktubuha bi ashri amsalha ni kuma zan rubuta masa da ninki goman wannan kyakkyawan dare wa idza tahaddatha idan kuma bawa na ya zantar da zuciyarsa bi an ya'mala sayyi'atan na zai aikata wani mummunan aiki fa ana aghfiruha lahu zan gafarta masa wannan nufin da i wannan zantar da zuciyar tasa malam ya amalha muddin bai aikata ba an gani muddin bai aikata ba i tsaya iya nufar ifasa to ni kuma zan rubuta masa zan kai yafe masa to a wannan lafazin aka ce an yafe sai ka ɗauka ce to an yi kan ba laifi ba lada ko amma lafazin da makaranta kuma sai ce a'a bayan yafiyar lada na biyowa sai dai guda ɗaya ne cikakke an fahimta ko to goya hadisi lafazi da lafazi shi da sa ka fahimci hadisi sosai inda ya sa gaba kenan sai mu fahimta a hadisin mu da makaranta na cewa in ya himmatu da mummuna sai ya fasa bai aikata ba sai mu ci to Allah zai gafarta masa mummunan nufin da i ya kuma saka masa da lada cikakke guda saboda ya fasa mummuna an fahimta idza amilaha amma idan ya aikata mummunan aikin da ya zantar da zuciyarsa fa ana aktubu halahu bi misliha to zan rubuta masa sakayyar ta kwatankwacin laifin ɗaya ne shi ma zunubin zai zama ɗaya ne wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ƙalatin mala'iku ana haka sai mala'iku su ce kaje inda suka shigo su ne masu rubutu amma a lafazin namu ai ba a kawo ba to ne da fito mana da cewar wannan bangaren rubutun mala'iku ne ba wancan rubutun farko ba ne. mala'iku zai ce rabbi zaka abduka yuridu an amala sayya za su ya ubangiji ga wani bawa naka can yana so ya aikata mummuna wa huwa absaru bi bayan Allah ya fi su sanin wannan bawan ina da nufin mummuna saboda shi da ya sama abin da yake ransa an fahimta faƙala sai ubangiji ce da su mala'ikun urqubuhu ku jira shi tu ku garajar rubutu kaddan kun ga ya nufi mummunan ko ku ce a ai dama ga mana wanda ya mummuna ko ku rubuta ka ku jira shi ka zama nan dina daga cikin fatanka da rahamar da ake kan kai ka aiwatar duk da ka katin ka tunkari gurin kana so ka aiwatar ga nabi ya tabbata sai ce ku jira shi tukuna fa in amilaha in ya aikata faktubuha lahu bi mithliha ku rubuta masa sakayyar mummunan da i kwatankwacin aikin tun da guda ɗaya ne shi ma mummunan laifin kusa ma kwaya ɗaya wa in ha, in kuma ya bari ha lahu hasana ku rubuta masa kyakkyawa shine wannan da muka karanta ce mai kamilatan cikakke me yasa za a rubuta masa kyakkyawa na lada sakamakon yayi mummunan nufi amma ya fasa bai aikata ba ko innama tarakaha min jarraya yace saboda ai ya bar mummunan ne saboda shi yasa ya cancanci ne masa karamci to kaga kenan sai kenan shi sa malam Imam Nawawi da wancan hadisin da muka fara din da wannan din ya kawo su a ƙarƙashin babun tace niyya da aiki saboda me akwai magana yi dan Allah hamma bihalillah an gane ku eh ya aikata ne danni ya bari ne danni wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ci gabar cewa idza ahsana ahadukum islamu idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa idan ma tunda dama mun zo ga mana musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga cutar harshensa da ta hannunsa kuma kyautata musuluncin ka kai yadda aka ce to wanda ya kyautata musulunci fa kullu hasanati duk wani kyakkyawan aiki ya amaluwa da zai aikata tuktabu bi ashri amsalha karamin takadiri za a rubuta masa ninki goman wannan abin da ina lada ila sab'i mi'ati dha'ifin har zuwa ninkin 700 wa kulli sayyi'a kuma duk mummunan aikin da ya amaluwa ya aikata tabu bi misliha za a rubuta masa kwatankwacin tunda laifin ɗaya ne zunubin ma zai zama ɗaya hatta yalqa haka za a ci gaba da yi har ya haɗu da Allah har ya je ya gana da mahaliccinsa to a musuluncin musuluncinka ta ɓangaren ƙudiri ta ɓangaren aiki shi yake sa ladanka ya fifici na wani ashe mai san itara wa kansa sakayya ta lada gurin Allah to ya kyautata nufi ya kyautata aiki zai fifici sauran abokan mu'amalarsa na aiki na addini na tafi da al'amura na yau da to malam imam al-qadi ya Allah ji kansa da rahama yake cewa wanda aka haramta wa samun wannan yalwa ta ubangiji wannan falala da martaba ta ubangiji ta kufce masa miyagun ayyukansa suka yawaita har suka kai garin jayar kyawawan ayyukansu su da ake ninninkawa to wannan ya tabbata shine wanda yake halal halakakke wanda aka haramta masa wato ainihin dace Allah ya kiyaye kaga a ce ana kyauta ana ana ninninka aikin ladanka amma a zo jaye a zo gwaji a samu miyagun sirrin jaye nan ai bacin ka ya kai baci mugun nufin ya isa mugun aikin ya isa a ce ɗaya ta riƙa rinjayar goma ko a iya goma aka tsaya ba a kai gama ɗari bakwai ninkin ba ninkin ɗin nan ba ɗaya ɗaya ɗin da kake sun zo sirrin jaye goma goman da kake ai ka gaba daɗi a ƙaura ma kai ƙaura ne Allah ya kiyaye mu to sai abin hadisin yake koyar da malamai suke cewa wannan hadisin sakamakon koyarsa da muka yi ya sanar da mu bambanci tsakanin Alƙur'ani da hadisan da ake cewa kudisi da kuma waɗanda ba kudisi ba ma iliminmu da wannan hadisin ya kare mu bambancin ƙur'ani da hadisul qudsi da hadisin da ba qudsi ko yanzu a karatun da ka tambaye ka hadisai kashi nawa ne zaka iya ce akwai qudsi akwai kuma gairul qudsi zantukan da aka raba wa Allah gida nawa ne kace uku ne akwai qur'ani mafifici akwai littafin da ba qur'ani ba kafin qur'ani wanda ba kafin a gurbata su sai kuma me sai ka dauko hadisul qudsi sai ka dora a can an fahimta ko sannan malamai suke cewa hadisin nan da muka kuwa yana tabbatar mana da ƙididdige ayyukan bayi da ake a rubuce komai ina nan dalla-dalla daki-daki ba sakin layi inda mu an saki layi har matsar da magana yake komai da kai mai kyau da mara kyau ina na a rubuce raɗa-raɗa sannan hadisin ina mana bayani na falalar bawan da i kyakkyawan nufi ya bi kyakkyawan nufi da kyakkyawan aiki akan bawan da ya taƙaita iya kyakkyawan nufi bai goya da kyakkyawan aiki ba hadisin ya sanar da mu wannan ashe yanzu kaga da ake magana cewar an taho makaranta aka zo aka ce ai ba karatu to sai a ce an samu lada to ladan me yake nufi anan ladan niyya ko tunda ai ba kai ga aiwatar da karatun da an aiwatar bayan ladan niyya kuma ka samu ladan aiwatarwa da aikin to da ka sai ka fahimci kashe idan ka zo kai bayani da ake magana cewa ai aikin mumini babu asara tunda dai kayi niyayi duk da baka yi ba kana da sakaya sai ce eh, za a bashi ladan yi amma ladan aiki in ka ga an yi haka sai ga mara lafiya wannan hadisi ya tabbata ko ga matafi cewar aikin kirkin da ya saba yi sanda yana da lafiya to in lokacin ya yi saboda allan da yake ba shi lafiyar yanzu shi ne ya riƙe ta kuma ya san in ya ba shi lafiya zai masa sai ce to ba zan fasa baka ladan abin da kake kana da wannan bonus haka matafi to tunda da ya tafiyan nan akan tsarin neman yarda ta ka tafi zumunta ce a ta'aziyya ce a dubiyar mara lafiya ce a a sulhu ka tafi to nan kana cikin ibada ta na kuma ɗauke maka har ibadan ma da take ta dole da raka hudu na ce kai biyu to na fular da ka saba yi ita ma zan baka ta to nan da niyyar da ladan duk za a haɗa ba. Allah mun gode maka sannan wannan hadisi na sanar da mu yalwar jin kan ubangiji da za ka maka kyakkyawa ɗaya ƙaramin taƙadiri a baka goma ɗari bakwai ninkin ba ninkin wannan yalwar ce ta sa in ba yalwar ba za a baka baka sannan kuma hadisin yana sanar da mu yana daga cikin ayyukan mala'iku rubuta kyawawan ayyukan bayi da munanan ayyukan bayi ko da umarni na Allah shi yasa asalin rubutun tunda daga Allah ne sai a ce Allah na rubuce ayyukan bai kyawawa da miyagu wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba in ka so warawa da fayyace aka ce eh, rubutun farko wanda alƙalami da umarnin Allah rubutu na biyu wanda mala'iku suke yi da umarnin Allah to shi ne karatun mu abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci da kuskure ko tabban harshe Allah ya yafe kira sallas alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa walahu wa ba'd wannan tambayar da ke gabana da zan karanta ta ta gabata tun kamar sati biyu tambayar da aka yi ta satin da ya wuce wacce na hau kan benci na kwatanta mana ita ce ta saba mu yi ta ba a satin da ya gabata shi kuma abin da yake cewa tambaya ta malam dan Allah wani malami ne ya yi sharhin littafin riyadu salihin da kake amfani da shi littafin sharhin da nake amfani da shi nake gaya muku shi yake so ya sani to gaskiya ba kwaya ɗaya kawai nake amfani da shi a ciki farar da garaje akwai littafin sharhu riyadu salihin na Muhammad bin Salih al-Ithaymin akwai nasa akwai Bahjatun Nazirin sharh Riyadus Salihin na Salim bin Eid al-Hilali akwai Rawdatul Muttaqin na Abdul Qadir Irfan bin Salim ad-Dimashqi akwai sharh Riyadus Salihin na Dr. Al-Husaini Abdul Majid Hashim waɗannan guda hudun sautari nakan koma cikinsu sannan nakan tafi wasunsu ta ɓangaren tun da hadisi akwai shi a bukhari kuma ana da sharhohi na bukhari sai sake komawa can gan tun da akwai wani hadisin muslim ya rawaito kuma akwai sharhohin muslim wanda nake da shi shari muslim sai sake koma masa to da haka dai nake dowa kamar yanzu misali hadisin qudsi da muka yi magana yau to shi kuma sai na tafi da tafan mustalahu masu bayani akan hadisul qudus sai rakito abin da suka faɗa sai shi ma rere sai in bada wanda zamu bukata an fahimta to shine abin da yake faru so da haka ba kwaya ɗaya bane rak yake tarkata da waɗannan abubuwan da muke faɗa ba maki inda tarkata zai sai ga a wani hadisin ba za ka samu littafi goma ko bakwai ba wanda ya tarkata mana wani abubuwan tsakura ɗan tsakura na tsakura na sentas shi yasa abin baya gudu an fahimta ko Allah ya samu dace madalla eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu